kawo karo na biyu shin kaga ta tsage in ka duba masu miliyan ba za ka taba ganin inda sama ta tsage ba to shine badi'us wa ta tsada Allah shi ka ga halittar sama da kasa ya tsabtace halittar su wa ahsanahuma ala gari misalin sabaka ya kuma kyautatar da halittar su ba tare da ya ga wani misali ya koya ba Allah bai ga misali ga kowa ya koya ba haka wa idza qada amran idan Allah ya hukunta al'amari ko so zartar da wani al'amari nasa fa inda ma abin sani ya kulu Allah ya kan faɗa lahu ga abin da yake so ya kasance kun zamo fa ya kulu sai abin ya zamo wannan shi ne kudura ta Allah duk abin da Allah zai halitta a duniyar nan sama ku kasa Allah halicci da kalma kun fa kun wannan kalma ce muka ce mai yaban alkaulahi ya ce wai alkaulahi shi ba an ba kalma kun kaga wannan shine tsaba ganganci da ilhadi Allah ya ce innal ladzina yahduna fi ayatina la yufuna alaina afaman yulqa fi an-nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ubangiji ta Allah ya ce ko banni da wa'inda suke shishigi suke wuce iyaka cikin al'amarin in ji Allah innal ladzina yulhiduna fi ayatina masu ilhadi cikin ayoyin mu in ji Allah la alai alaina Allah ya ce ba za su koyo mana ba Allah ya ce ah man yulqa gafin nari khairun shi wanda aka wurga shi cikin wata shefi alkhairi amman yati aminan yawmal qiyama ko kuma wanda ya zo cikin aminci ran tashin kiyama Allah ya ce e eh, imalu ma shaytun ya ku masu ilhadi ya ku masu wuce iyaka ko aikata abinda kuka so a duniyar ku innahu bima ta'maluna basir lalla ubangiji subhanahu wata'ala game da abinda kuke aikatawa yana kallo duk wanda ke wuce iyaka cikin lamarin Allah Allah na kallonsa kamar yadda wannan mai yin yabo mai yin waka ga alkawalar ya ce wai da oti ta kun fekun bi lahi burhamu wai hakika an baka kalma kun fekunu ya kai burhamu wai da fadla Allah wannan ba ilhadi ba ne kalmar da Allah yake halittar duniya da ita da abin da ke ciki wani dan adam a ce wai shi an ba shi wannan kalima jama'a wannan kalima ba ku fahimci hadarin da ke cikinta ba ya ku 'yan ɗariƙu ya 'yan tijjaniya ku gyara wallahi wannan littafi da kuke karantawa a wannan kalma ta yi muni kuma kafirci ne tsintsa wani mutum a danganta wani halitta Allah wai yana da kalmar kun fa kunu wallahi kafirci ne da haka mana nasihantar da kawanan mu da ku duk wanda ya ji kuskuren sa shi gyara in yana son rabo in yana son ya tsira in yana son rabauta ubangiji ta Allah ya tsare mu yayan uwa a ne kamata mai birki domin kwarewar lokaci amma mu sani cewa wannan kalma ta kun fekun siffa ce ta Allah subhanahu ta'ala wala yasta'si alaihi wala umin uminhu babu abinda Allah in yannafe shi wato Eh, ya nufi yinsa wannan abun zai saba kun ba abun da zai iya hana yiwuwar wannan abun da Allah Ta baraka wata Allah ya so hiyu don haka nasihar mata ƙarshe da muke mawa ainihin yan uwa ga baki ɗaya wato wa'inda suka ce suna san Allah ko suna son annabi to gaskiya san Allah da san annabi bai tabbata sai idan baka sa'a ma abin nan da kake so ba bi ma'ana in ba a sa'a ma Allah ba ba a sa'a ma annai ba to so ya zama so na gaskiya amma duk sanda ake aka sa'a ma Allah da annabi to wallahi wannan so karya ne in ka ce kana son manzan Allah so dubu ko so miliyan amma ka ban sun manzan Allah wallahi karya kake yi baka son manzan Allah wani malami yake ci a hibbu ada'ul habibu wa tadda'i hubban lahu ma zaka fil imkani zai yi kana son makiyan makiyan annabi sannan kuma ka yi da'awar san manzan Allah ya ce ai ba zai yi ba in mutum na son makiyan manzan Allah kamar kafirai da munafukai in har kana son su to da'awar san manzan Allah ko san Allah ya zama karya tu adi jahidan ahbabuhu ainal mahabbatu ya أخ الشيطان sannan kuma a same ka kana kiyayya kana yaƙi da masu son manzan Allah to ina san da kake wa manzan Allah ya kai dan uwan shedan mutane ahlus sunna waɗanda suke koyi da manzan Allah suke karatu iri na manzan Allah suke bin sunan manzan Allah kake zagin su kake kin su to ashe kenan bai yiwa a ce kana ƙin wa'anda suke bin manzan Allah sannan kuma ka ce kana son manzan Allah kaga wannan ya zama shirme sannan bai yiwa bai zama kana son wa'anda suke kin manzan Allah kuma ya san ya zama son manzan Allah gaskiya ne gare ka bai bari ka je shartul mahabbatu an tuwafaqa man tuhib ala mahabbatihi bila isyani sharaɗin san Allah ko sharaɗin san abin da kake so ka so sharaɗin ƙauna da kake wa Allah ko annabi an tuwafaka man tuhib yi daidai da abin da kake so alama habbatihi kan abin da shi yake so bila isyani ba tare saɓawa sabawa ba amma bai mutane suna sa sunanin manzan Allah su zo suna tsalle suna rawa wai suke son manzan Allah wandanka ya sa'a ma na manzan Allah rigarka ta saba rawaninka ya saba tahiyarka ta saba tsarinka gidanka ya saba a matanka ya saba duk kowane irin tsari da aka ɗauka ka sa a manzan Allah kuma ka ce kana son manzan Allah ya zama shirme kayi in kana son manzan Allah yi koyi da shi ka'ida duk wanda yake son Allah da manzan Allah to hibi Allah hibi manzan Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم wannan shine sharaɗin san manzon Allah ko son Allah kul Allah ya ce ka faɗa musu ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah kaga in shardiya ce kuntum fi'il sharti ne in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni huwa jawabu shar ka duba kaida usuliyya wal in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni shine sharadin ku bi manzon Allah shine jawabu shardi in kuka bi ni yubibkum Allahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku laifukan ku wallahu ghafurur rahim Allah shine ne abuci gafara ma rahama da aka duk wanda ce na son manzo Allah to bi Allah duk wanda ce yana son manzo Allah koyi da manzo Allah zai yi amma an ka shekara kana rawa kana waka kana tsalle wai kai kana son manzo Allah wallahi shirme ne sai ka bi sunnarsa da haka shartul mahabbatu an tuwafaqa man tuhib ala mahabbatihi bila isyani sharadin kauna kai daidai da wanda kake so ba tare da ka sa'a masa ba fa izad da ita lahul mahabbata ma khilafaka ma tuhib fa anta zuba hutani idan har da'awar san da kake wa manzan Allah kuma tare da sabawa kaga manzan Allah to ka zan makareci kana cewa kana son manzan Allah amma ka sa manzan ka tsarinta ta sa'a manzan Allah gyale take hita da shi ba hijabi isasshe ballantana kabi kai ma duk ka take wando ka take riga buja buja kamar tantabara irin mai wandan nan tsarin gidanka ba karanta manzan Allah ta ya za a yi karkace kana son manzan Allah da haka kai yara in kana son manzan Allah wato yi koyi da manzan Allah wallahi yaudara ce duk wanda yake son duk wanda yake son manzan Allah ya koyi da manzan Allah ba da'awa bace ba da'awa bace da haka wa'inda suke koyi da manzan Allah to su ne mahausan manzan Allah ba wa'inda suke ta sa'a manzan Allah ba ka sa'a mai kuma ka ce kana sunai a wannan da'awar ta zama jarrada an dalili Allah ta'ala ya muna muwafaka Allah ya tsare mu ya yan uwa anan zamu birki abinda muka da muka daidai daidai daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskuren da gare mu ne muna fatan Allah ya muna ya mana afuwa ya mana gafara abin da muka muka yi kuskure a ciki kuma ya ba mu ikon aiki da abin da yake daidai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh